بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباره خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تبيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الشلين دا هدو كود بير وطن السفر hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya yayin da ya daidai da wato 24 ga watan goma shekara 2010 tara a wannan masallaci masjidu halin baiti wa sahaba a yi manta na kulle layi shi ya ɗauki a nan muke gabatar da karatu na littafin man qatala al-husayn radiyallahu anhu a arda amma kamar yadda aka sani matsaloli sun taso mana cikin yan kwanakin nan kuma sunnan mu shine duk lokacin da wani abu ya taso Ku sai mu tunkari wannan abin gwargwadon abin da ya taso mu ba da amsa a kan shi bisa ga ƙa'idar da malamai suke cewa bai halatta ba a yi jinkirin bayani a lokacin da bai buƙatar a yi jinkirin bayani wannan karatu da za mu yau takinsa zai iya zama ka iya cewa jin nisan jifa sama za ta faɗo eh, jin nisan jifa ƙasa zai faɗo ku duk yadda kuma daddare ya yi tsawo to gari sai waye duk yadda munafiki ya yi taɓo ya ɓoyen munafincinsa to a koran da sai munafincin ya bayyana shekara biyar da ta wuce na taɓa yin karatu a kano mai taken kura da fatar akuya wato ɗan shi'a da rigar sufaye wanda yana faɗa cikin yan kwanakin nan ina cewa akwai waɗanda malamai ke ce musu a shi'atu wato almutakasun yan shi'a kwan shi'atu almutakafu na bayan ausatul na. yan shi'a koyayyu tsakiyar musulmai waɗanda ba su yi ilanin shi'ancinsu ba amma kana jin karatunsu kana shinshinowa nan aƙidar shi a tattare da karatuttukansu daga ciki akwai shi wannan audu audu jabberi ɗan gidan malam nasiru kabara tun a wannan lokacin karatuttukan da yake mun shinshinu warin aƙidar shi'a a karatuttukan da yake wanda ya fito kuma daga ƙarshe bayan ji ya riga ya gama kauce da ɓoye-ɓoyen ya bayyana shi ne nake so yanzu in kunna shi kowa ya ji sannan bayan ya ji don mutane da yawa sun yi ta tsammanin suna jiran mai za mu ci dangane da abin da ya shafi wannan magana tashi don na san sama da mutum ɗari sun turo min odiyon kowa yana jiran ya ji mai zance bari in kunna shi mutane su ji mai wannan magana da zai yi shi ne wajen hankali ga ɗan uwan mutum shi kun ji taujihin da zai yi zuwa ga 'yan uwansu 'yan shi'a kaga duk wata buhari da ta daga ta ƙari inda akwai iltibasi tana ganin sufanci yake yi a'a sufi ne yanzu duk wannan iltibasin babu zuwa ga 'yan uwansu 'yan shi'a an gani saboda wannan mutumin mukaddimatu duk karatun da ya ce shekarun nan duka shimfiɗa ne na cewa zai bi daga abin da yake na sufanci ya koma zuwa ga shi'anci da haka anas dan maliki da ya buɗe ƙofar zagin sa kwanan nan to da kuka ji yana maganan yan uwan mu shi shi'a to zai tafi kan abu huraira sannan zai tafi kan nana aisha matar annabi muhammad domin a wajen in shi'a dama wa'annan mutanen guda uku a wajen ruwayar hadisai makareta ne da anas dan maliku da abu huraira da nana aisha matar annabi tsiri-tsiri a garin kano ƙarare ke ce ma'anas ɗan maliku makareci wannan ba sirkawa ba ɓoye-ɓoye haka yake kiran anas ya ce wa anas makareci jan hankali duka alƙasirin mutar da ya samu da shi ne ƙaunar kaji alƙasin wato rabu wanda ya haɗa su tsakanin su da 'yan shi'a shine wai san ahalul baiti ta musulunci ya samu da su zalunci da aka yi a bai to kaga wannan maganan cewa wai san ahalin bait ya hada su ƙarya ne kuma zan tabbatar wa da duniya cewa alaƙar in shi'a da bai bait alaƙa ce ta attakassu neman kuɗi saboda duk wanda ke so ya kawo ɓanna ta karɓu ko za ka ga bai yiwuwa dole sai ya jinjini da wani mai daraja sannan ɓannarsa ke yaduwa wannan shi a nan wajen nake so in yi bayani akan abubuwa kamar haka ya kamata kowane mutum da yake saurari na ko yake kallo na ya sani akwai abin da malamai suke ce masa tsurkur shaitani fi jilalin insan idan shaitan yana so ya batar da kai daga cikin matakai guda takwas da yake bi to zan faɗa maka daga ciki akwai wannan uslubin abu na farko idan shaitan yana so ya batar da kai ne akwai tazyinul batil banna shekan ya kawata ta tazyinul batil da haka zamu ga Allah ta'ala yana faɗa mana a cikin Qur'ani yace wa man na maitan yanzu wanda ya zama matacce ne fa na waje ja'alna da nuran yamshi bihi fil nasi kaman masaluhu fi zulumati laysa bi kharijin minha sai ce kazalika zuyyina lil na ma ya amare. haka aka kawata wa kafirai abin da suke na aiki kaga nan Allah ya ce zuyyina ba a faɗa maka waye ya tsawata ba amma Allah zai fito wani gurin ya faɗa maka ƙarara ga wanda ya tsawata din ya faɗa a suratu tauba yace inna man nasi'u ziyadatun fil kufri yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu amanu wa harrimunahu ama ليواتئوا عدة ما حرم الله فيهلوا ما حرم الله فيتي زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين an kawata musu mummunan aikin su kuma Allah madaukakin sarki zai shiryar da mutane kafirai sannan haka Allah madaukakin sarki ya ƙara faɗa cewa wa idza massal insanu dhurru da'ana li janbihi aw qa'ilan aw qa'ima falamma kashafna anhu dhurruhu marra ka'an lam yad'una ila dhurrin massa sai ce kazalika zuyyina ma lil musrifina ma kanu ya'malun duk wani mabannaci haka aka kawata masa aikin bannarsa sannan haka Allah ya ƙara ci afa man kana ala bayyinatin min rabbihi kaman zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahu to dukkanan da wasu sauran ayoyi da Allah ke kawo shi da zingina, to sai ya faɗa maka wanda ke kawata wani cewa iz bayyana lahum ash-shaytanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma min an-nas wa inni jarun lakum da haka wanda ke kawatawa din shine shaytan to hanyar da shaytan yake bi ta farko shine tazyinul batil banna ce amma ya kawata maka ita sai ka ga abu ne kuma mai kyau abu na biyu da shaidan yake bi shine tasmiyatul ma'asi da asma'in muhabbaba aiki ne na sabo amma sai a canza masa suna sai kaga kuma mutane suna son wannan sunan mu duba mu ga cewa lokacin da Allah ta'ala ya zaunar da annabi Adamu a aljanna bayan ya faɗa masa abin da ke ciki na ni'imomin aljanna faƙulla ya adamu Allah yake maka ya adamu inna haza wannan shedan da kake gani a duhun laka wali zaujika fala yukhrijanna kuma min aljannati fatashqa saboda inna laka alla tajua fiha wala ta'ara inda kake baka jin yunwa ba za ka yi tsiraici ba wa annaka la tazma'u fiha wala tadha ba za ka ji yunwa ba ba za ka yi kishi ba Allah sai ya ce fa waswasa ilayhi shaytanu قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى kun ga bishiyar da Allah ya hana shi yake kada ya ci amma shi dan sai canza mata sunan yi sa masa sunan da kuma ake so kamar yadda yanzu abubuwa da yawa mutum yana samun wato kuɗin mutane yana ci a ofis sai ake wani yana samun alheri kayan maye jiya sai a canza mata suna sai a sa mata ne ruwa riba sai a sa mata suna fa'ida to wannan ɗaya ne daga cikin hanyar da shi ɗan yake bi don ɓatar da mutane mataki na uku ta tasmiyatu tsa'ati bi asma'in munaffara abinda kuma aiki aikin ɗa'a ne ga Allah sai shi ɗan ya sa a canza musu sunaye sai a sa musu sunayen da suke kuma abin ainihin wato kyama Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana yace laqad arsalna nuhan ila qaumihi فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم يأتي يا قوم تانينا ليس لي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين annabin Allah ne amma haka ake kira shi ana ce masa batacce don mutane su guje shi sannan haka Allah madaukakin sarki ya ƙara faɗa cewa ila adin akahum huda قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة haka suka kalli annabin Allah suka ce muna ganin kai wawa ne haka suka ce suna gani shi annabin Allah a matsayin wawa ne qala ba su amsa yace ya qawmi laysa bi safahatun walakin ni rasulun min rabbil alamin ni ba wawa bane ni dan sako ne daga wajen Allah subhanahu wata'ala to shi yasa za ku ga a kowane zamani da waje da lokaci za ku ga ana sawa masu addini wani suna don wanda yake da addini ya zaman to yana gudun addini wannan hanya ce ta shuɗan sai kuma da ka ji baka san mummunan suna ka a jingina ka zuwa ga addini sai zaman to ba za ma ka yadda ka jingina kanka zuwa ga addini ba wannan hanya ce ta shuɗan shi yasa za mu ga fir'auna Allah ta'ala da ya kawo cikin suratul ra'i, sanda aka zo za a tattauna da shi da annabi Musa bayan da ya mai wa'azi qala fir'aun wa ma rabbul alamin wai tambaya yake wai wannan Allah da kake wai wai wai ubangijin talakin qala sai annabi Musa yake masa rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum mu'minin ubangijin sama da ƙasa in dai kuna da yaqini qala liman hawlahu fir'aun ya juya yake mu wanda ke geban sa ala in ba kwa saurare qala sai yace rabbukum wa rabbu aba'ukum al-awwalin ubangijin da kake tambaya waye shi shine ubangijin ku ku kai fir'auna da kake magana da ubangijin iyayenku na barko qala sai fir'auna yace inna rasulakum alladhi ursila ilaykum majnun wannan dan sakon da aka aika muku fa mahaukaci ne a zo ana kiran mutumin da yake lamba ta ɗaya wajen gaskiya a wajen Allah a ce masa mahaukaci kaga abu ne da dole in kai kana da hankali da abin da yake da alaka da hauka ba za ka yi daka jingine shi ba to wannan hanya ce sai sa wani wajen Allah ya ce wa da fir'aun fi qawmihi qala ya qawmi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun sai ce am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin wala yakadu yuzni nafa alheri ku wannan wulakantaccen wai annabi Musa ne wulakantacce asma'un munaffara sunaye ababanki da haka zamu ga cewa hatta annabi idan ya zo zai wuce wa qalu ya ayyuhal ladina nuzila alaihi dhikru shi ya wai a ce masa innaka la majnun kai dai mahaukaci ne wani wajen Allah ta'ala ya ce wa ƙalin labi na kafaru in haza illa ifkun iftarahu wa anahu alaihi qaumun akaru sai ce faqad ja'u zulman wa zura wa qalu asatirul awwalin iktatabaha haka, hiya tumla alaihi bukuratan, wa asila haka suke cewa sannan Allah ta'ala ya faɗa a wani wajen yace bal qalu a ahalamin bal iftarahu bal huwa sha'irun an cewa annabi ya yayin mafarki ce ba karanta an ce mawaƙi ne da haka falyatina bi ayatin kama ursila auwalu. annabi nuhu bayan mun faɗa a farko haka Allah ya faɗa a wani gurin yace kadzabat qablahum qawmu nuh fakadzabu abdala wa qalu majnun wazduj suka ce mahaukaci ne kuma suka dinga buga masa bawa da haka Allah ya dunkule ga baki ɗaya ce kadalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sa'irun aw majnun ba wani annabi da ya taba zuwa a doran ƙasa sai da aka samu su suka ce masa ko dai mai sihiri ko mahaukaci Allah ya ce a tawasau wai shin idan waɗannan za su tafi wasiya suke yi su bar ma waɗannan su ce mu ma ga abin da muka faɗa idan wani annabin Allah ya zo kuma ku faɗa mai haka Allah ya ce bal hum qaumun tagun a mutane ne kawai dai dagutai in ji Allah subhanahu wata'ala masu wuce gona da iri to shi yasa zaka samu a kowane zamani da kowane lokaci duk wanda suke da alaƙa da sunna sai ka samu akwai sunayen banza da ake kiran su da shi to kada ya dame ka wannan hanya ce ta shaidan mutanen banza a sa musu sunan kirki masu addini a sa musu sunan banza hanya ta hudu shine dukuluhu ila an-nas min ahabbil abwab ilayha shaidan zai duba ya ga cewa wani abu ka fi so a rayuwarka to ta wannan hanya zai shigo maka hanya ta biyar akwai at-tadarrud fil ijlas shedan yana da haƙuri wajen ya jinsa mataki bayan mataki yanzu kun ga daga kafa duniya daga sanda Allah ya zaunar da annabi Adamu aljanna matsala ta faru aka sako da ita zuwa yanzu da nake magana babu mahalukin da zai iya faɗa maka shekara na tun wancan lokacin shedan yana da ya roƙi Allah ya ce rabbi fa anzur min ila yawmi yub'athun Allah ya ce ke kafa innaka min al kana cikin wanda aka yi wa jinkiri yau ko aiki ne mutum ya shekara arba'in hamsin yana aiki a ma'aikata kai ka zo za a ɗauke ka aiki yau ka kusan duk yadda ka zo da karatu shi yana da experience ɗin a aikace da in matsala ta taso dole sai ka koma ka jingine da shi to shi shaidan fa ya yi zamani da babanka da annabi adamu tun can ya yi zamani da kakanninka zai buga da kai kuma na baya da za su zo zai buga da su to shi yasa yake da haƙuri التدور tadarrus in zai jefa ka cikin banna mataki bayan mataki yake yi daga wannan sai wannan sai wannan yana da haƙuri wajen ya bika mataki bayan mataki kuma ka lura ka gani duk wanda za ka ga ya afka ma wata mace ba rana ɗaya kawai suka haɗu da ita a titi zai ɓaƙo mai ya afka mata daga magana sai haɗuwa daga haɗuwa sai keɓancewa haka zai bi ka mataki bayan mataki at-tadarrus shine mataki na biyar mataki na shida shine as-saddu anil haqqi toshe ka daga barin gaskiya Allah ta'ala ya faɗa mana sanda yayi matsala ta faru a gaban Allah ya faɗa yake tsala fa bima agawaita ni saboda abin da ka fatar da ni la aqa udanna lahum siratal mustaqim kuma sai na zauna musu akan hanyar ta madaidaiciya kuma la atiyannahum min bayni aydihim ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين wallahi sai na zo musu ta gaba ta baya sai na zo musu ta hagu ta dama wala ta jibu aksaruhum shakirin mafi yawancin mutane ba za su gode ma Allah subhanahu wa ta'ala akan ni'imar da ya musu ba to wannan duka hanyoyi ne da shaitan yake bi wajen batar da mutum mataki na bakwai shine al-isti'anatu bi shayatinil insi neman taimako da shaiɗanin mutane ɗan uwan shi domin yayin da yake akwai shaiɗanin aljanu to akwai kuma shiɗanu daga cikin mutane Allah ya faɗa ya ce kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwanshi shayatin al-insi wal jinn haka muka sanya kowane annabi yana da matsiya cikin shaytanan mutane da kuma shaytanan aljanu dan haka Allah sai ce yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli hurura kuma sashen yana masashe wahayin kawatattun maganganu da su waɗannan zaka samu da shaidanan mutanen da shaidanan aljanan ko waɗanda za ku yi ta bugawa da su kuma wallah ba za su haƙura ba sai dai in an je gaban Allah sun ga an ce kai kai aljanna su a wuta sannan za su haƙura to wannan yana daga cikin mataki na shaidan to shi yasa za mu ga cewa mataki na ainihin wato na takwas da shaidan yake bi shine fito maka wato da ciza ta nasiha wa'azi yanzu annabi adamu da Allah ya zaunar da shi aljanna yake duk da komai yake amma sai wannan bishiyar kada yake shedan bai iya samun nasara ya sako da shi daga aljannan ba sai da ya sa aljanna iya Allah ya ce wa ya adamu kun anta wa zawjuka aljannata ku zauna da kai da matarka aljannan nan fakula min min haythu shi'tum ragada ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين kada ku ci wannan bishiyar kusa da ita ma kada ku yi amma ina fa waswasa lahum ash-shaytanu liyubdi lahum ma uri anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an tilkuma ash-shajarati illa an takuna malakaini aw Ya yace ba komai yasa Allah ya kakku ci wannan bishiyar ba za ku samu mulki na dindindin ne kuma za ku dawwama sannan a wajen nasihar Allah ya ce wa huma? sai da ya rantse musu da Allah ya ce in ni na kuma. wallahi tallahi nasiha nake muku ka duba ka ga dan ba amma yanzu gashi ya buga rawani da malam malam misali nake bayarwa kawai ne yake ko ina ka ga abin nan aljanna a a misali nake bayarwa ka iya halatto ka iya ganin kowane mutum da sura irin taka da yare irin naka ya zo maka da sunan nasiha da haka malamai suka ce idan ka kalli abin da ke ciki ko kai ne shaidan ya zo maka da sigar da ya zo wa annabi adamu sai ka yarda saboda na farko Allah ya ce wa kasama huma ya rantse musu da Allah yadda kake idan mutum ya zo haka kake ne hukunci idan ba ka iya rantsewa da Allah akan ƙarya in wani ya zo sai ka ga to ai haka ne in ya rantse ma da Allah yadda za ka ya rantse wa annabi adamu da Allah wa kasama huma sannan ka diba ka ga akwai inni ga inna gala kuma gala minan nasihina wa'annan adatu ne na tausihi ga ɗalibin da yake da alaka da ilimin lura da haka duk mutumin da aka yi rantsuwa aka haɗa masa irin waɗannan kayan aiki na rantsuwa to dole su ya yarda to wannan matakin na takwas za ku ga cewa ƙungiyoyi da dama na addini da wannan rigar suke zuwa ta yadda da sunan nasiha sai a yi maka mu'amala ta kifi kana ruwa daga nan sai wuta Allah ya kiyaye to wannan shine abin da ya ɗauko da ma'anan san ahalin baiti ba za mu sake da zalunci da aka yi ahalin baiti zan hankali duk alƙasirin da ya da ya sami da shi ne ƙaunar samun baiti ƙasu da yi za samu da su zalunci da aka yi kuna gani ya ƙaunar ahalin baiti da a nan ƙasan ba a ƙaunar ahalin baiti su shehu abdullahi wanda da suka karantar su shehu usmanu har suka bar duniya duk ba sa ƙaunar ahalin baiti wanda mu mun san an yi lokacin da a nan ƙasar idan aka haifi mace ko mace ta haifi ɗaya aka samu su alhassan da hussein da ta shigo gidan mutane in ta ce yan biyu na gaishe ku sai a ɗauko kuɗi a tara mata saboda ƙaunar da ake wa jikokin annabi muhammad in ka ji binta in ka ji ta su to fatima ake yi idan ka ji mai tagwayen suna zainab ake yi haka ake sa sunaye in mutum yana so idan an haifar masa ya ɗa namiji ya sa alibi samu ba in haifar masa nan mace sai sa ma'aliya a maimakon ali saboda kaunar ahalul baiti da ake ne yanzu ina da ɗa al'imam ina da ɗa hasan ina da ɗa husaini da fatima duk wanda ka haifi ɗa ka ɗauki sunansa ka sa masa to ƙauna ce ke nuna haka amma duk da haka yanzu suna kallon mu ne a matsayin nawas maƙiya ahalul baiti an gane cikin abubuwan da ya fara yi na maganan ahalin baiti don mutane wanda suke biye da mu su tabbatar da maganar da muke faɗa musu yanzu kun ga wannan biya tawil ne na shehu abdullahi wanda fi ma'anin tarzi a mujalladinsa na uku da shehu abdullahi Gwandu ya zo ƙarƙashin inna ma yuridu Allah li ba an kumar bihi sa ahalan baiti wa yutahhira kumta hira. shi wannan wanda yake da'awar cewa a da shi ɗan ƙadiriya da ya tashi sai ya ce mutanen da annabi ya rufe a mayafi su hudu su kaɗai ne a halin baiki amma matan annabi da duk ragowar dangin annabi ba a halin baiki ba ne cikin aƙidin da ya fara da su ba. to mutum yana da biya uttawil irin wannan bugun a mujallabi na biyu shafi na ɗari biyu da arba'in zuwa da ɗaya da shehu abdullahi gombe ya kawo ya ƙasira kumsa tsahira sai ce anil ma'asi yake ta tsahiran ɗin nan mubalagatan fitar ribi wufit tarhid wa wannan Allah ya kawo shi ne dan ya kai maƙura wajen ainihin wato kwadaitarwa da tsoratarwa sai yake wa hada nassun ala anna nisa'ahu ahla baitihi wannan nassi ne akan cewa ko anna nisa'ahu ahla baitihi wannan nassi ne akan cewa matan annabi suna daga cikin ahlul baiti wattafaqa al-kull yace malamai sun yi ittifaqi ala annahunna sababun nuzul cewa matan annabi sune dalilin sababin saukar wannan aya yace wa qawluhu alaihi salatu wassalamu fi fatimata cikin maganar da annabi akan fatimata ibnatihi wa ali wal hasan wal husayn wa qad laffa alaihima alkisa ko alaihim alkisa annabi ya lallabe su da mayafi yace allahumma haula'i ahla baiti allah wa'annan mutanen gidana ne sai shan abdullahi gundu ya ce la yaktabi alhasra wal haq ya ce bai hukunta taƙaicewa cewa mutum biyar kawai su ne ahalin baiti ya ce wal anna kulla man hurimat alaihi sadaqa gaskiya shine duk wanda aka haramta wa sun sadaka min nisa'i matan annabi wa ali ali da ali ali wa ali jafar wa ali aqil wa ali abbas radiyallahu anhu kulluhum dakhiluna fi ahli baiti ala ma rawahu zaid bin arqam in ji shehu abdullahi wanda yake dukkan waɗannan sun shiga cikin ahalin baiti kaga yanzu idan ka ɗauki wannan makaryacin ka ƙara na da turas gadon da ta shehu abdullahi suka bari na ilimi su sun yi nan shi ya yi nan ba su ba shi ba shi ba su kuma wannan littafin da ya rubuta abinda shehu usman yana goyon bayansa da ya rubuta wannan littafin tafsirin mutane suka ce ya yi nauyi sai dawo ya rubuta kifayatul du'afa kifayatul du'afa istudan fi bayani tafsirin qur'an shi shi abdullahi nafsu abin da ya kawo a nan shi ya ƙara kawowa a nan ce wa hada nassun ala anna nisa'ahu ahla baitihi wa kaza fatimata ibnatuhu wa ali زوج وعلي زوجها وابناهما الحسن والحسين لقوله فيهم وقد لف عليهم القصاء اللهم هؤلاء أهل بيتي سيك فكل من حرمت عليه الصدقة داخل في أهل بيته والله أعلم إن بشيف عبد الله غني wannan na kawo ne don ƙaryar da suke wa mutane mu ka ga yanzu ahalin baita a wajenmu sun kunshi dukkan waɗannan da shehu abdullahi Gwanzi ya faɗa kamar yadda muka sha bayani muka ce ahalin baitin annabi uku ne akwai ahalin baiti na nasaba yadda sai da na ali yake ɗan uwan annabi ta ɓangaren saba tsanin shi ne haka jafar yayan sai da na ali uwa ɗin uba ɗaya ke ɗan uwan annabi muhammad da haka iyalan sayyidi ali yadda sai da na ali yake ahalin baiti ta ɓangaren na saba haka jafar yake amma su a gurin su jafar ba ahalin baiti ba ne kuma wannan shi ne aƙidar wannan mulhidin yanzu wannan zindikin da ya ɗauko aƙidar zagin sahabbai yanzu sannan akwai ahalin baiti na haihuwa na na fatan ahalin baitin annabi ta bangaren wulada sannan akwai ahalin baiti na bangaren sukuna bangaren zama don haka matan annabi ahalin baiti ne na bangaren zama a gida matansa na aure ne fatima ahalin baiti ce ta bangaren haihuwa sai da na ali ahalin baiti ne ta bangaren nasaba to haka ali aqil ali abbas haka ali jafar wa'annan duka ahalin baiti ne amma su yanzu a gurin su wa'annan ba ahalul baiti bane sannan yanzu haka wannan al gunya li talibi tariqil haq littafi ne na ashehu abdul qadir jilani da yazo yana magana akan abin da ya shafi matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ashehu abdul qadir jilani wannan yana daga cikin maganar da ya faɗa sai ta cewa wa nuhsinu dhanna بنساء النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين mu muna kyautata zato ga matan annabi da gabaki daya wa na ataqidu annahunna ummahatul mu'minin kuma muna kudurta cewa su iyaye ne na mu'mini wa anna aisha radiyallahu anha afdal nisa'il alamin ita na aisha ita ce tafi kowa cikin matan duniya sai ce wa barra'aha Allah ta'ala wa Allah ta'ala min ƙaunin mulhidin Allah ya barrantar da ita daga maganar mulhidai to shi yanzu mulhidan ne yaji ya haɗa kai da su mulhidan ne kake gida ta shi ya je iraki ya je ina ne har ma za ku ji a ciki yana ihu cewa su kawo masa ɗauki su kawo masa gudunmawa sai yake cewa fi ma yi ƙura wa yi kila ila yau mai cikin abin da ake karantawa har zuwa ranar tashin alkiyama sai ce wa kadhalika fatima binti nabiyina muhammad sallallahu alaihi wa radiyallahu ta'ala wa an ba'aliha wa an auladiha haka nan fatima Allah ya yarda da ita Allah ya yarda da mijinta afdalu nisa'il alamin tana daga cikin mata mafi cuta na talakan duniya wa yajibu muwalatuha ya wajaba a sauna na fatima wa mahabbatuha kama yajibu zalika fi haqqi abiha kama yadda zama dole a so babanta annabi muhammad sai yake cewa qalan nabiyyu fatima bid'atun minni dan haka na na fatima tsoka ce daga gare ni har zuwa ƙarshen abinda a abdul qadir jilani ya faɗa bari mu ci gaba da jin shi mu ji ne yake cewa ya haɗa da aka kai ba mu da ikon muhammad wani mutum ne a yanka ko da mun ba ka da shi in mun saba da zuwa yau mun saba amma kadi wai in sun saba da su a wani waje sun yi ne sun saba amma kuma inda suka saba da su a wani wajen za ka ga bai cewa komai a nan wajen don ka gane والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض munafikai dama da munafikai fashi yana kawaran ainihin wato fashi yanzu nan yana ta maganin cewa an zalunci ahlul baiti wane ne wane ne wato akwai abubuwa da yawa da mutane ba su sani ba dangane da abin da ya shafi al'amarin shi'a yana daga cikin abin da yanzu wannan kaga alkafi ne na so kuma in ɗauko a tahazi ko mallaya hajjurul faƙi a cikin gida da alistu sar guda hudu yana cikin tambayar da duk ɗan shi'an da kai masa ba zai iya baka amsa ba kun san abin da ya shafi shugabanci sun raba shi a cikin imamai ɗayan husaini ne kai babu ɗan hasan ko ɗaya shi ne da muka tattauna da wani ɗan shi'a ya kawo cewa ai allah ya ce la yanalu ahadi azzalimi azzalimi ba zai samu alƙawarin allah ba na ce to dama kun ɗauki ƴaƴan al'imamu hasan kun sa su daga cikin azzalimi ne shi yasa cikin su babu shugaba ko ɗaya babu imami ko ɗaya wannan amsa ba za su iya baka ita ba yanzu wannan yasar habib ne shi wannan akwai abin da bai sani ba yanzu amma tun da ya faɗo wannan layin yanzu za mu dinga fito masa da shi a hankali a hankali cewa maganan an zalunci halin baiti yanzu bari mu saurari wannan yasar habib duk da da larabci ne amma wanda suke ji za su iya ji za ku ji irin abin da yake faɗa akan ƴaƴan na Hassan amma tare da haka ba da zagi da rashin mutunci da shi wannan ɗan shi an yema ƴaƴan na Hassan tare da haka shi wannan ba zalunci ne ga ahalin baiki. a in je daga gidan na Hassan ka fito cikin ƴaƴan na Ali to ya cancanta komai a yi maka in dai kai ɗan Hassan ne bari za mu ji me yake tsayin wato faɗa. Asalafiya abu ne أقول وكل آل البيت عشقا لا نسيل له فالمجد وكل المصريين يعشقون عشقا عظيما لا له ولعشق المصريين لآل البيت nan yana yaban mutanen misir مصر cewa mutanen misir مصر قوشك هذه yi shi سنة habi أهل البيت ولحب الكبير لآل البيت كما اعترف الفلقلقي الآن سأدافع عن آل البيت الذين يكثرهم هذا الفلقلقي الخبير من يكثر قرابة 90% من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما سأبين لكم الآن أولا تتذكرون الفيديو الذي قال عن فاطمة عياذا بالله إن كان سلمان يذهب إليها ويقول وتقول له ادخل وعلم في البيت ومستقى إليه سيذهب له رؤية المجلس وهو اعترف بها على قناته والرواية الثانية الذي وصف سيدنا علي عليه السلام عياذا بلاد الحسرة إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فصائي عليه ولا يا ذو أتكين الزرحان في تفسير القرآن أنا وجم من أجل تفسيره إن لا أتيم سيدنا على الثور لا أتيم سيدنا على الثور وأنا بازالين كن أهل البيت بني كما yana cikin lika da san mutanen da ya tashi ya wajen su wannan ba zalintar ahalin baiti bane bale mu ne وأيضا غير فاطمة وعلي رضي الله عنهما يكفر الخلقلقي كثير من آل البيت نرى الآن أول مقطع معنا في عملية الكفر التي قام بها الخلقلقي يقول أن حسد الإمام كفر أي أحد يحسد الإمام هذا كافر مثاله إن خالفت عليا بشيء فأنت ضال da haka kowane irin abin ka saba masai na alikai batacce ne طيب إن حسدته هذه المرة هذه أعظم تكفى هذه أعظم تكفى in kuma kama sai na ala hasada akan wani abu da Allah ya ba za ta kasarta amma bari ku ji ya ce in kana da alaƙa da ahalin zai ce in wani yi maka hasada zai iya kasarta amma bari ku ji yana faɗa cewa cikin ƴaƴan sai na Hassan akwai waɗanda yake kuma masu hasada ne ga raguwan ahalin zai bari za mu ji shi الحسد تمني بأن تنزع النعمة من المحسود وتعطى إليه يعني علي هو الإمام أحسده فأريد أن أكون أنا هو الإمام الآن سنبين لكم من هم الذين حسدوا الأئمة حسد الإمام علي كبقية الأئمة الآن سنرى أن أول من حسد الأئمة هم من؟ أبناء الحسن عليه السلام فيها الإمام الثاني عليه السلام أبناء كفر عياذا بالله يحسدون الأئمة فانتهي إمامنا الصادق صلوات الله عليه أيضا هكذا ليس منا إلا ذاك النبي عشان هنا كان مغار جعفر الصادق yana cewa Jafar Sari ياتي ليس منا إلا وله wa من أهل بيته daga cikin su su ahli baitin to kowa kuma daga cikin su yana da maki ahalin baiti ne amma kuma sashi yana gaba da wa da sashi وله عدو من أهل بيته فقيل له بنو الحسن لا يعرفون لمن الحق ذاك فقيل له سياك كما بنو الحسن لا يعرفون لمن الحق بتسوى يكد حق يشو بنشي با قال بلى ولكن يمنعهم الحسد إيه سنسني أما ولكن يمنعهم الحسد kaga idan kana da alaka da ahlul bait wani ya maka hasada kafirci ne to sai aka samu a cikin ahlul bait wani yana ma wani hasada idan wani yana wani hasada a cikin shi ya zama mai ya zama kafiri da kaulin maganar shi wannan gashi shi yake faɗa kuma ɗan shi'a ne amma da sunan ahlul bait amma shi a gurinsa wannan ba zaluntar ahlul bait bane in yamna'uhum al-hasad sulalatu al-imam al-hasan alayhi salam fi dhalika al-waqt في زمان إمامنا الصادق صلى الله عليه وسلم هؤلاء آذوا أئمة أهل البيت أغني ويا إن سيدنا حسن أولنا اللوكة هؤلاء آذوا أئمة أهل البيت يا إن حسن سن تتدشو قبل من أهل البيت يا إن سيدنا حسن فا وندا كمان سيسين يد حسن يد دان علي جن أبي طالب تافو كمان سيسين يد النبي محمد dan yana daga cikin mutanen da suka yi kama da annabi kamata sosai yana cewa ‘ya'yansa sun cutar da ahalul baiti da haka yana cewa أئمة أهل البيت وحاولوا أن يدعوا الإمامة دونهم وأيضا من ادعى الإمامة عند هؤلاء وهو ليس بإمام يقولون هو ابن عياذا بالله أتى من الحرام علمتم أن الخلقلقين يقول ماذا عن أبناء الحسن رضي الله عنه يكسر آل البيت أيضا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وعقيل عقيل بن أبي طالب أخو علي بن أبي طالب يكسرهما السلقلقي ياسر الخبيث أمير المؤمنين صلوات الله ينبغي لكم ده أبن النبي مردنا كما أكن عباس عباس إن فتوى النبي محمد ما هي النبي ده النبي يرسول ya bar ishi ya bar matan shi bai da uwa bai da uba da ana gadon annabi abbas sun zai tsaya a matsayin mahaifin annabi ya gaji shi amma bari ku ji wannan dan isin abin da yake faɗa da wani ya ce in daina amfani da wannan kalma abbas wa akhihi aqil wai an jira da bin alfiri na ali da abbas da dan uwansa aqil fahuma bil jabanain alkha'inain da ka ya sunfanta su ya ce musu ragwaye ne maha'inta ne alkha'irain هذا موجود في الرواية الشريفة ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عم علي بن أبي طالب يكفره ياسر الخبيث وأما ابن عباس يا جماعة دان وبان عباس أقول لكم دانسا عبد الله دان عباس وان شيني ترجمان القرآن حبر هذه الأمة وان النبي يمسع الدعاء يتي اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل الله كسند بيارا من القرآن ka fahimtar da shi addini ka sanar da shi ƙwararri bari ku ja da wannan yake faɗa a kansa wawailun na abba na abba Na bala'i ya tabbata ga abdullahi Ɗan abba shi wannan ba zaluntar ahalin baiti bane sun zo da su ba nan makai magana akan kuma shi ba kuna shi ma tun da yanzu yana ta ihu iran ta zo ta dafa min in ta zo ta dafa min ba yadda malaman shi a suka sa duk wanda ya samu kuɗi suna da ɗaya bisa in a raba biyar a kawo musu ɗaya a riƙe hudu kai ma sai ka fara wannan tunda magana ce ta kaya ko kuwa yana ta maganan a dafa mu wayyan hadal kha'in kun ji hadal kha'in abdullahi dan abbas ne wannan hadal kha'in هذا انا اكره جدا صراحه وهذا انا اكره ينا ان عبد الله بن عباس جدا اكره الخوان صراحه جدا حتى محمد yana ƙin maha'inta ƙwarar gaske ne za ka abdullahi ɗan abbas a wajen shi maha'inci ne wanda kuma su wannan da ake ce masa maha'inci a wajen su shehu abdullahi su ne a ahalul baitin suna ciki bari mu ji ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنه اخو الحسنين يفكره التلقلقيه بن الخبيب الإمام الحسين صلوات الله عليه ابتلي بمحمد بن الحنفية السريري نفس الشيء وعندنا في الأحاديث الشريفة أنه أرسل له كتابا أو أرسل لقومه كتابا فيه ذم محمد بن الحنفية ولو بالكناية لا بالتصريح حتى الإمام القاضي كان عنده ثلاثة من الأبناء أخوه أخوهم الإمام الرضا وكانوا يطلبون الإمام ويزعمون أنهم أئمة طبعا طلب الإمام عندهم أنه ابن عياذا بالله من طلب الإمام وليس الإمام فهو ابنه عياذا بالله كما يقول الرافضة قبضهم الله وأن الحسن بن هرم فوق الكفار فأبناء الإمام الكاظم كفر وهم من آل البيت ومن أبناء الحسين أنتم قد سمعتم من هذا المنبر قصة العباس بن موسى بن جعفر عليه ذاك اليوم أنا عباس بن موسى بن جعفر واحد خبيث هذا إذا من أهل البيت فأما يكفي وهذا خبيث وأن الدتين shi a wajen shi yanzu wajen masu wa'annan ashabul ama'im din da yaji a cikin wa'anda wa'annan sune kallon da suke ma wani wanda yake da alaka da gidan annabi an tabbatar tabbata wadda ba a shakka cewa wannan yana da alaka da gidan annabi amma suna ce masa khabith amma ka je ka dauko aqida su kana cewa wai kaunan ahlul baiti ya haɗa ku ai ba duk ma Allah ce ya amlal insana ma tamanna yanzu da abin da kai buri kuma shi ne sai abin ya zama haka kawai daga ka zo ka yi da'awan san ahalul baiti kuma sai san ka ga ahalul baiti ya zama gaskiya واحد آخر زيد زيد بن موسى بن جعفر زيد الناجي kunga زيد بن موسى بن جعفر زيد الناجي كميما زيد متكوي kuma jikan annabi muhammad ne amma wannan yana cewa wai akwai rabo mai girma da haɗa su da yan shi'a wajen ƙaunan ahalin da mu je dai ku yi mu wani wannan ƙarya ƙarya kuke mun ku zo gaban mu dan shi a zai ce mana wai yana san ahlul bait dan akwai tambayar da ba za ka iya ba na amsa ba in muka tambaye ka wallahi wannan shi shine هذا واحد ثالث الآن أنقله اسمه إبراهيم إبراهيم بن موسى بن جعفر أوكي إبراهيم بن موسى بن جعفر جعفر إنه هذا إبراهيم كان من جملة الذين حسدوا الإمام الرضا أخوه kun gani wai aku muhammad rida amma yana daga cikin wanda suka yi mashi an rida ɗin hasada kaga tun da ya yama imami hasada shi ma ahalul baiti ne to shi ma kafiri ne wannan fa wallahi ɗaya ne daga cikin abubuwa guda dubu da muke da shi na mutanen nan cikin abin da suke faɗa kan abin da ya shafi mutanen gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallama wannan na ɗan faɗe shi ne don kada wani yaudaru ya ɗauka cewa maganan da mutanen nan suke na ƙaunan ahalin ci cewa wai da gaske ne a'a ba da gaske ba ne bari mu ci gaba da jin shi shi ne ƙaunar ahalin ƙasirin musulat ya samu da shi zalunci da aka yi a halibai wannan ya haɗa ne haƙƙin su da aka kai ba mu da ikon mu hana wani musulmi ne a yanka ko mun saba da mun saba da zuwa yau mun saba amma su da su da da su a wani sun saba ƙarya yake a yanzu da shi da su daɗe ne don ya faɗa ya ce ‘yan uwansu ‘yan shi'a haka ya faɗa a farko ya ce ‘yan uwansu ‘yan shi'a to don ku gane cewa yadda Allah ya faɗa a kan kafirai ya ce ka sha ba har ƙulubuhu zuciyarsa ta yi ta yi kama yadda zazzaki yake da aƙida cewa sayyidina Ali ya fi duk annabawan Allah daraja in ka cire annabi Muhammad shi ma ya taɓa faɗa cewa na na fata mata fi duk annabawan Allah daraja kaga shi ya rike can shi kuma ya rike wa ya rike nan ta sha ba kulubu zuciyar ta yi dare a ga san duniya da shi wannan masa da yake da kuma yana abu a cikin yin da ta kafar musamman ba ga wani na aso da idan kuma yana da kuma mai kuma amma insha Allah in da ta ba ta ta kyau ba ta ba ta ta kyau jefa su cikin nan dalibai dalibai kira na gare su su ga wa gwamnatin iran ya kamata su gyara tsananin takunta kaji yanzu shawara ake ba gwamnatin iran daga najeriya gwamnatin iran ta gyara sauran takunta ka kawo mana ɗaukin nan da ake tafi na kawo ka kawo muna buƙatar ka kawo mana sau da haka yanzu iran yake ihu ta kawo masa ɗauki fada an rabbahu an nema galumin sai annabi lo ubangiji ya kira ya ce fantasi shi wannan fada a iran fantasi iran ya kira cewa an faɗa musamman abin da musamman abin da su suke yanzu akan ahalin banki eh to da ka sakkai da daru yawa da haka in ka ɗauki wannan tsarin yanzu ba za ‘yan alaƙato ba ai zuwa suke kawai mutum ya nuna maka ta shi ne ƙaunar ƙur'ani saboda tsabar sansa ga ƙur'ani ne yasa bai so a yi ƙur'ani kisha da wannan hanya in ka bi shi ke wuta to su ma haka eh da sunan ahalin baiti za a zo kana yin sakaci na ran idan Allah sai wuta tunda cikin rubutun da na yi ma wancan ɗan shi'an, ai na kawo maganan Ali Kaurani ali kaurani malami ne na wannan zamanin da yake faɗa cewa ka kira sunan allah in baka haɗa da sunan sai dai alka kira ba shirka kuma yana da bidiyon a nan wajen wannan ita ce ƙauna ga ahalin baiti wannan ba bala'i kuka ja ma ahalin baiti a lahira ba da annabi isa bai taɓa cewa abota mai ba amma allah sai ya tsaye da shi ya tambaye shi na rantse da allah shirkar da ake yi a kan sayyidina ali da ragowar mutanen shi. ko kiristoci shi haka sai in baka karatu to wannan wai shine kaunan ahlul baiti kuma su ya su ma'ana da haka wannan saƙo yake ba in shi'a duk wani wanda ya fara shi'a a Najeriya Audu Jabbari ya ce abin da yake ya fi naku tasiri ya fi ya fi naku ma'ana da haka yanzu duk wani malami da ya fara shi a Najeriya shekara 25 30 to koma ya kama dan abin da yake ya fi naka ma'ana ya fi naka tasiri kyale wancan layin a wannan dawo a kyale wancan layin a dawo a dafa a nashi layin mutane Allah ya ba su wayo malam tsarin tafi su kan wannan namu in aka dawo da tsarin tafiyar nasu kan wannan nasu bari waɗan dawo da shi baya kan wannan namu wallahi in suka dawo da tsarin tafi su kan wannan namu wallahi duk duniya a ƙasa da a ƙasa da a aji ɗaya mazhabar su ta annabi za ta tafi a kullum ta ji mazhabar su ta ahalin baiti mazhabar da take jawwaza yin luwaɗi da mace idan tana al'ada yanzu cikin binciken da bbc ke tsinnan ba ta fata cewa ba har da maganan cewa ana saduwa da mace ta baya wannan ita mazhabar ita mazhabar yanzu cikin abin da muka faɗa ba mun ce muku an samu waya da ake buga ma al'imamu ne yana lahira ba eh? wannan duk yana cikin mazhabar ahalil baiti cin kuɗin mutane da sunan kumusi da fata duk wannan yana cikin mazhaba ta ahalil baiti wanda zuba da an fito ku faɗi a gaya ya kamata mutanen su su gaya musu gaskiya da yake suke ta fi gaskiya irin su ita kenan irin su ita kenan kawai ina ga wannan su sai yana aiki idan mahaukaci ya ce ta kale kuma da ke kallon ke yawan mahaukaciya da alin ba ta dafa suna da kamar sai da zafin murkushe ta Albarka karatu suka lalata ya farfaɗo da shi. hadi saboda haka ya ce albarkar sa ne Allah ya farfaɗo da in shi a an riga an murkushe su bai san ko yanzu ba ne zai kai ƙasa kuma za ka ji yana cika baki a cikin maganganun shi nan ba za ka gama ba sai ka ga akwai tanakuda su kuma na rantsi da Allah matsaurashi ne an gani wani yana faɗatta bai jin tsoro amma duk wannan rigimar da yake fa in fa ba da malam alƙasin ba fa hautoro da aka je aka yi munazara da shi gaba da gaba bai taɓa tattaunawa da kowa ba irin wannan tattaunawa kuma tun daga nan shi ma bai tsara ba tattaunawa tana nan a yi yusuf ka je ka kalla za ka ga yadda aka tsari a tattaunawa lokacin da ya zama alƙafin yana sarjan abubuwa da ka kaman ana mai wahayi ya ba shi littafi cikin 'yan kwanaki ya ce ya karanta littafin daga bango zuwa bango ya ji yana masa sardin tam yana masa sardin abubuwa da ka abin da ke cikin littafin to shi ne yake sai ku duk wanda ke so zai je kalla zai ga yadda aka yi inda na dace da shi a zan faɗa sai na tsaye wannan abu ba na tsoron faɗa kuma zan kira zuwa gari in za su dafa mana akan wannan abun da na fito mana ba na fito zan ba su dafa ba na fito ba ban kuma su zai ban kuma yasa ma ne wannan magana saboda wannan abin ne da aka yi da ya kamata in nuna musu ba ta da mun tsoraci suke harka ba ko akwai wani da ake san na tsoronta <laughs> shi yasa shugaban kuri na na duniya da balazana kenan an gani a ka kasan shi ma akwai kuri da balazana an gani ina mafarki ya farka ba ka mafi na fito ke kira ga iran a irin abin da nake tafi a kai in ya in da yarda da ke a wannan tsarin da nake tafi ya waje da ku dafa mana wani yana dai kira ga iran ya fi waje mafi ta dafa musu ba wanda a rabbahu ko fi annabu nuhu allima galubu fantasi shi wannan fa da a iran allima galubun fantasy lalle fa ya kamata da ake kimar kuma mana ba ku ayi ya waje ba ku mana ya waje ba fa'iran ta zo ta dafa musu sai kuma su zuke wannan ya nuna su da hangen nesa dan da kuma dokar su sun gane suna ma su hula yi suke don suna ganin ya waje ba ku ya kamata ku haka ne zartar ka makoyewa nake da ni yanzu na fito ina mun auki an gane Sau da kamar yi wannan bayani ne in wani yana da iltibasi da har yanzu yana ma mutumin nan uzuri yana ganin kamar sufanci yake domin kai sufi ne kakka yaudare kanka ba sufanci yake ba tantagaryar rafidi ne dan shi'a ne dan shi'a ta zagin sahabban annabi dan ya tafi anas dan maliku a baya ya zagi su sai na mu'awiya sa abubakar ya taɓa mutuncinsa a kaikaice kuma na rantsi da Allah zai zo kansa ba dai yanzu ka ya fara wannan ba to ka jira nan gaba ai maganganun da yake faɗa cewa an zalunta ahalin baiti ba da kowa yake ba saƙo ne mu mun san in ka ji dan shi'a na wannan maganan an zalunci alil baiti wa ala ra'asin wanda suke nufi farko su ne su abubakar da umar da usman wannan shine bari mu ji a kan kare imami da zalincin da aka yi wa imami da kare ma'aiki shi wannan miskini wannan mulhidi jiki cikin hadisan da ya ɗauko kwanan nan ya taɓa anas ɗan maliku da su akwai maganin cewa annabi yana kewaye matansa a dare ɗaya da wanka ɗaya ma'ana a dare ɗaya annabi yana iya saduwa da matan shi duka lokaci ɗaya sannan zai wanka ɗaya to sai yake ganin cewa wannan na ƙasu ne ga annabi bai kamata a jingina ma annabi wannan ba amma bai san cewa ba littattafan ahalin sunna da ya taɓa matsalan nan yake ganin bai dacewa ba shi an da yake ganin suna girmama ahalin baiti bai san cewa akwai wannan hadisan a littattafansu ba in bai sani ba bai ya karatu ba ya mutaye ya ce babu sai mu faɗa masa mu ce ga inda hadisan suke akwai amma sai yaya aka yi don akwai a littattafan ahli sunna nan ya yarda cewa makiya annabi ne sannan sun shi'a kuma nasu ce akwai irin wa'annan hadisan a littattafan su amma su ya je ya dafa masu ya ce kuma masu ya ahlul baiti ne to da haka nan ana cin mutuncin annaba nan suna ba annabuwa kariya wannan ba suka bane to da kowa ya sani in kana da mace lokacin da duk ka zama ba ka da ƙarfin sha'awa ka tambayi mata ka ji wannan suka ne a matsayin ka na namiji ka samu matsala to yanzu wannan usulin kafi ne ɗaya daga cikin littattafansu kun ga a kitabun talaq ɗin nan da ya kawo bayan ya kawo babu karahiyatu talaqi zawjatin almuwafiqa sannan ya kawo babu tatliq almar'ati ghayr almuwafiqa a nan wajen a cikin wannan littafin suka kawo ruwayoyi cewa hasan faɗan sayyidina ali babansa fa ya ya hau mambari a kufa yace kada a sake ba hasan aure saki aure saki dan Allah yanzu a wannan ma zamanin idan kana da uba babanka ya ya hau mambari ranar juma'a ya ce kada a baka aure aure saki saki me yake nuna ba mutumin kirki bane kai wannan gashi a cikin littattafan shi'a a cikin usulul kafi cewa wato Umayd bin Ziyad an Hasan bin Muhammad bin Sama'a bin Muhammad har ya kawo kaza kaza kaza kaza inna aliyin qala huwa ala minbari sai da Ali ya faɗa akan minbari sa a masallaci ran juma'a cewa la tuzawwiju al-hasan fa innahu rajulun mutlaq kakku ba hasan auren ƴaƴanku mutum ne mai yawan sakin mata فقام رجل من حمدان وانا mutum ne mai yace wallahi sai mun auren masa ko za mu bashi ya saki sai mun bashi ai dan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya da an abi an abi abdullah qala cewa innal hasan bin ali tallaqa 50 mar'atan sai da ya auri mata ɗaya guda 50 ya sake su gashi fa cikin littafin shi amma tare da haka wannan abin da ke cikin littafin shi a da aka jingina ma hasan duk da haka wannan ana son ahalin baiti sun haɗu ne ƙauna ce ta ahalin baiti ta haɗa su shi yasa na faɗa mai nace bai san rikicin karatu ba amma yanzu tun da ya yi declaration ya koma can wancan ɓangaren to yanzu ne zai gane kuren shi an gane yanzu ne zai gane kuren shi cikin abin da na sha faɗa a nan wajen na ce wallahi ba zai iya ba ila yau ya mutu ba zai iya kawowa ba shine yanzu ga littattafansu guda hudu kafi التعظيم من لا يحضره الفقيه في bisa. cikin usulin kafin nan yana da hadisi dubu goma sha shida da yan kai amma in ka haɗa suna da hadisi dubu arba'in da wani abu amma ba zai iya kawo mana hadisin na na fatima ba guda goma ya kawo mana biyar ko guda takwas bi anan bi anan bi a kowane littafi ba zai iya ba in kuma ya isa zai iya na kalubalance shi ya kawo ai yana jin cewa sa ya tumbatsa ya yi karatu ko to ya kawo a daidai lokacin da a cikin usulul kafi maganganun annabi tasa'in da biyu jafaru sadiq maganganun su sun kai dubu tara da ɗari biyu da bai cika sharaɗin karɓar hadisi ga ko a gurin su saboda haka babu sannan a cikin littattafan sunna na fatima tana da hadisai guda goma sha ɗaya dan Allah in duniya na da gaskiya da mu ahli sunna da muka sun sha daya da su da sai an yi lalabe da wuya a samu waye ke kaunan ahlul baiti amma haka mutumin ne yake tuhumar malaman sunna ce musu ma ha'inta ne sannan a cikin musnad na al-imam ahmad kawai tana da bakwai ali bin abi talib shine mutum na biyu mutum na biyu wanda a wajen daraja a wajen mu shine mutum na hudu a cikin littattafan shi nan guda hudu hadisai wajen dubu arba'in yana da hadisi ɗari shida da casa'in ne kawai amma a cikin littattafan suna yana da hadisi ya kai dubu sha dubu ɗari biyar da tamanin da uku idan ka haɗa abubakar ya rawaito hadisi ɗari biyu da goma umar ɗari bakwai da casa'in da bakwai usman ɗari uku da sha uku in ka hada hadisan abubakar umar da usman gabaki ɗaya ba su kai hadisan da sai da na aliyu su yawa ba da mu da su suwa ke kaunan ahalin baiti alhassan bin ali hassan ɗan gidan sai da na ali gabaki ɗaya hadisansa cikin littattafan sun shi'a hadisi ashirin da ɗaya cikin hadisai sama da dubu arba'in a cikin musulman na imam ahmad kaɗai a cikin littattafan sunna yana da hadisi wajen ya kai goma ainihin wato sha takwas yana da hadisai cikin littattafan sunna sun kai talatin da biyar nan ashirin da ɗaya nan talatin da biyar akwai bambanci al-husaini bin ali jirgin nan da kaga in shi a layi. hadisan husaini cikin hadisi sama da wajen dubu arba'in baki ɗaya cikin littattafan nan guda hudu hadisan sai da na husaini guda bakwai ne mu kuma yana da hadisi guda arba'in da uku a cikin littattafan sunna amma tare da haka wannan sun zai zai yana wai wai an haɗu da shi a maganan ahalin baiti wane ne wane ne wane ne bari mu ƙara sabe shi da wanke ma'aiki da mutu wai wanke ma'aiki da suke ba iran ba ko mutu da sani a wannan halittar za su dafa mana mu taimaki ma'aiki har inna Allah la yu'ayyidu hadha ad-din bi biyu kun ga ya kawo hadisin inna Allah la yu'ayyidu hadha ad dina. Allah zai karfafi wannan addinin koda da mutum wanda yake fasiki ne abin bakin ciki wannan hadisin fa ya dauko ya kafa hujja da shi hadisin yana al-Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwa shi da sauran ashabu sunan tunda ka ce malaman sunna din nan mutanen nan mahaɗinta ne abin da ya kamata su ruwaito na ahalin yake ba su ruwaito ba ai kaga bai kamata waɗanda suke maha'inta ne zaman to kuma nan ne wajen hujjarka sai ka koma inda ba maha'inta ba sai zaman to nan kake na kalinwa hujjarka ya rubuta littafin riyadul janna a baya a da na san cewa cikin littattafan sunna ya ɗibo waɗannan hadisan daga baya tun da yana kallon duk malaman sunna a matsayin maha'inta ya ruguje wannan littafin sai ya koma cikin littattafan shi a sai ya a nasu hadisan sai ya sake gina wani riyadul janna haka ya kamata yi da haka bari mu ƙara sabi ballantana musulmi wallahi jannat ballantana musulmi wa dan uwansu irin sai ya rantsu da Allah ya ce gara irin su dubu ɗari da saudiya wannan ba da ba ita wannan bangare ko kallo ko a tsida ko bambancin masu ajiyar magana ina magana kan kowace ƙasar na kan ta sanin sanin yanzu ta addanci da mamu jini salman ne da cikin sake da Allah ta mai shi a ra, kamar da yi wani nan ta tashi da duk da wani ɗan ci ake an shi a duniya kisan kashobi da aka yi a ƙasar mai tsoron ƙasar toki ko ai na san bai kai kisan da aka yi wa mutane ba a aikin hajji a ɗakin Allah ko kuwa za ku iya sanar dubban mutanen da suka mutu suwa suka yi kotun ɗin kisan nan amma tare da haka shi a gurin shi wannan abin shi'a ba ta'addanci suka yi ba shi sa da haka da kowace 'yan ƙasa da suka mutu suna cewa a rufe mutanensu a makka don su samu wannan darajar an rufe su a ƙasa mai tsarki amma ƙasashen da 'yan shi'a suke cewa suka yi ba su yadda a rufe musu mutane a saudiya ba saboda tsabar taɓewa da lalacewa sai yanzu allah ya kiyaye ka je ka mutu a can ka ce a dawo da kai nan to me za ka yi a nan an dawo da kai nan eh ku yi wani addanci da kuɗi da kuke banka a banka ba yanzu ba mu iya ba to kun ga mutumin da ya ce a ba zai jin tsoron kuwa <laughs> yanzu ya ce bai iya me zai iya umara dan Allah in ba yana jin tsoro ba ba sai ya shiga duk inda zai shiga ba a baya ya ce ba dan da yake jin tsoro yanzu kuma ya ce bai iya zuwa umara akwai tana kudata a magana shi ko babu akwai duk kan da suka da da da da zuwa da da a cikin Allah ya san duk da ba Allah ya da kashe gani in kai namiji ne ba ka kake bin tsoro sai ka shiga inda kake son ka shiga ba ka jin tsoron kuwa duk mai zai faru ya daɗe ya faruwa ko kuwa za a ba ka ce ba ka jin tsoron kwa yanzu kuma ka dawo <laughs> a ce ka daina zan umara ka ga akwai ta ta a magana shi yasa yana daga cikin matsalarsa yanzu zai yi magana ya tafi gaba sai ya warware ta yanzu ku kalli makka da madina nan fannin ne ma haɓatul wahayi mu ba muna cewa shugabannin saudiya ba sa kuskure ba ne suna yi amma abin da nake da intiƙadi na rantsa da allah shugabannin saudiya sun fi na najeriya alheri kuma kowa ya san haka to sannan darajar wajen tana nan a matsayin matsayinsa na guri mai daraja baka isa ba ko mai zai faru ka kankare wajen yanzu ka je wajen darajar da za a baka na kayi sallah a haramin maka ko madina don wani shugaba ya hau ya yi aikin banna in ka je sai Allah ya ce ko kayi sallah a wurin ya baka baka ladan bai wa shi yasa zaka ga alfada bi cikin ishirina yana cewa faduna ka faksik wa hawan wa mahabbatan sai yace wa fi tsaibatan marzi zalika sai ce wa hasbuka an tas'ali makkata qurbatan ya isa ka tafi ka je makka wajen neman kusanci da Allah sai ce sabiru wa uhudun akramul ardi qurbatan sai ce akwai dutsen sabiru a makka akwai uhudu a madina sai ce akramul ardi qurbatan wannan ita ce kasar da tafi kowace tsarki kasa a duniya in ji alfazabi sai ya ce muhajiruhu hada wa zalika mab'asu can madina inda annabi ya hijira kenan yace nan maka kuma nan ne inda Allah ya aiko shi amma wannan makarecin zindiƙin yana tsayaranci da Allah ƙasar Iran ta fi ƙasar Madina sau dubu ƙasar da annabi yake kwanci ƙasar da ƙur'ani ya sauka har yanzu ba ka iya canzawa surorin sun ne ko da ko sun. amma yana tsayaranci da Allah wata ƙasa to saura gaba kamar yadda in shi'a suke cewa kai ma ka fito ka fara faɗa cewa zuwa karbala ya fi zuwa aikin hajji wanda ya je wallahi duk mutum yana so a nan wajen ina da shi a ce wanda ya je kai ziyara kabarin al'imamun sai na Allah zai shi lada sau miliyan ɗaya warai malaman shi'a sun faɗi wannan maganan a sha'a nan wajen cewa in ka je ka kai ziyara kabarin husaini to Allah zai baka ladan kamar ka aikin hajji sau miliyan ɗaya tare da annabi don haka ne kaga aikin hajji ma bai da amfani kowa in ya tashi sai raki bari mu ƙara sabbin shi sannan daga ƙarshe sai in faɗo sama zuwa sai mu kulun a tsirgin sun ta saboda na fahimci tsanar na nan sai su yi na nan da yadda na rike zuwan su ma yan suke ta kajen a kan suke ta jefa da su ko ma ya rike wuya ba ku ji tsoro ba waya rike wuyan su ka je makarantar da ana neman shi a nan a tattauna da shi da kowane irin sharaɗi ya ƙi yadda amma yana cewa ya riƙe wuyan wa wuyan mutane tun daga lokacin da na yi latta ta alfi asul bagiya ya zauna ya mai raddi na saurare ta awa hudu da wani abu na jiya min ƙarya wajen raddin to tun daga nan kawai na samu natsuwa a zuciyata na sai na rinki da Allah sai mutumin nan ya kare kuma tun daga lokacin kariya take zo masa shi yasa akwai dan uwa malam Kabiru Bashir jiya ya zo nan wajen ko shekaran jiya mun dade da shi a nan wajen da rana yayi rubut akan shi sun kai talatin da wani abu mai suna kifi na ganin ka mai kuma Allah ya wa malam Kabiru Bashir albarka ya ka ɗalibai in mutum ma yana so ya san waye wannan mutumin wajen cikakken makareci ne sai ya koma ya samu lokaci karatuttukan malam kabiru bashir tun daga na ɗaya har zuwa na talatin da wani abu da ya ya saurare ku za ka gane cewa lallai mutumin nan cikakken makareci ɗan ta ce da kowa ce da nan ba su ɗaya domin kiran da nake yi ga mutanen da ke mu'amala da irin wasu mata suke mata labarin wannan yanayin da muke wanda a kira don mu a kallon suna dafa mana su mu da raunin mu muke kukkulla da jiri muke wahala muke wannan abuwa ya waje ba ku dafa mana wanda haka ya waje fa dai yana bi tsara mai mai takai ka san kuwa a magana mun cibiyar ana ta magana ya waje ba a dafa ya waje ba a dafa to ka san cewa akwai abin da ake yi kawai za a dafa mana kan matafiyar mu wannan in suka dafa mana wallahi za mu fito mu ga duniya ba tsoro wanda duk ran da dafa zan faɗa wa duniya idan ta dafa Allah ta saka mata da haka mai zaton nuna tsoron na yanke tsoron na fito na faɗa subhana rabbika rabbil izzati to saboda haka in akwai wani da da yake da shakka akan aqidarsa ta shi an to ya bari yanzu ta tabbata cewa aqidar shi an ci yake kai ta zagin sahabban annabi shi yasa ya tafi Anas dan Maliku yayi ta zagin shi haka yake ce ma Anas makaryaci mutumin banda dan Isa Anas dan Maliku ba to yana nan zai zo kan abu yana nan zai zo kan nana aisha matar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a abu na ƙarshe da nake so in rufe da shi shine ya yi magana a kan zaluntar ahalin baiti mun kawo yanzu maganganun da aka yi ɗaya daga ciki mun buga misali cikin maganganun mun ce akwai inda aka ce musulina a da sauri. mun kawo a nan wajen muna karatu sun ce masa nahar wa awa rabbuka ilan nahari sun ce sai da na ali sun ce dabbatul arzi sai da na ali wannan shi ya halatta da shi a su faɗa kan su da na ali wannan yaban ahalin baiti ne san ahalin baiti ne a wajen shi sannan a magana ta ƙarshe da ya yi akan abin da ya shafi makka da madina wannan littafin badamasi ne an gane kada a ce badamasi wani ce ku dama badamasi sunan littafi ne an gane shehu Usmanu yana da daliya da ya rubuta a ciki ya yabi makka da madina a ciki yake cewa halli masirarsu na hawa tsaibata musuli alli a zuwa kabar al-hashimi muhammadu لما فشر الرياح في أكفانها وتكمت الحجاج نحو محمد قدرت أن أمل الدموع موبلا شوقا إلى هذا النبي محمد أقسمت بالرحمن مالي مفضل هو مالي مفضل إلا هو حب النبي محمد أحكي المصاب بشوقه لما أرى مالي لذيذ العيش دون محمد شمس الدهاء تاج الهدى بحر الندى لا خير إلا في اتباع محمد to har yaje inda yake cewa law surtu taibatan min tugayata matsalabi mutaaskiran fi turbi na ali muhammad yace da a na tafi madina min da na samu gayatu matsalabi karshen abin da nake yawa sai yake cewa darihu ahmad bil abir muqarmadun yazri bi arfil miski tibu muhammad sai yake mashamsu shay'un wal khusuf yazuruha laysa al khusuf nurun hadha sayyid aw taru albi an azura diyarahu dan in yasiru li faqdi hadha al ta hamidu mu in zakartu sina'ahu shehu usmanu cewa in ya tana farfajiyar gidan annabi a madina kawai yana zubar da hawaye sai ya ce dan in yasiru li faqad zabani qad zabani hubbun nabiyyi Muhammadu. in qila liman da yashuqu fil wara fa aqulu inni ashiqun li Muhammadu? haka ya ci gaba da tafiya yana yaban makka da madina amma wannan kun ji abin da yake faɗa a kai saboda haka daga ƙarshe a tsira ta tashayyu a ta tashayyu zagin sahabban annabi ita je ɗauko kuma yanzu muna jiran shi wayannan kaɗan ne daga cikin abin da yake ji a cikin littattafan shi'a da abin da muka tanada nasu saboda haka ba abin da ya haɗa yin shi'a da ƙaunar ahalin da yake ƙauna ta gaskiya ƙaunar yan shi'a da ahalin bai yadda ta ga alaƙar kiristoci ne da annabi isa kai musulmi ce ki ka san ƙarya ne ba annabi isa ba su ba shi kai ka san haka ba annabi isa ba su to haka kuma duk wanda kaga ya jingiri ga ahalin baiti da sunan ƙaunarsu to ba shi ba ahalin baiti ba ahalin baiti ba su ahalin baiti ba barranta sun barranta da waɗannan aƙidun da ake zuwa ake jingina musu to da haka wannan su ne takaitattun bayanai da zan yi a wannan ainihin wato zalta na so in karanta wato wasu ragowar maganganu da suka rage na faɗa a nan wajen mun faɗa mun ce ne suna cewa hasan muzullin mu'minin a nan wajen mun karanta ne. cewa hasan a suke kira shi yan a wasu daga cikin cewa mai wanda ya kaskantar da masu imani an gane maganar da na so in karanta ta ƙarshe magana ce ta shekul islamu bin kemiya wanda suke bibiyar karatattukan mu balla qazifu bil haqq alal al fa yaji faɗi fa idza huwa su jira halka ta goma sha ɗaya da sha biyu da sha uku da sha hudu in Allah da za su ji waɗannan bayanan da zan karanta wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mm-hmm.